بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci قبل كراتمنا karatunmu مصباح littafin misbahu salik مذهب المالكيه don insha Allah za mu yi darasi na talatin da tara. Yau za mu karanta abubuwan da aka karhanta a cikin sallah, abubuwan da ba a son a yi a sallah, amma kuma in an yi su bai bata sallah ba. Mana yace wa yukrahu du'a bil ihrami aw ba'dahu aw bir ruku'i sami aw wasata alhamdu wa wasta sura aw qablaha aw da'watun mahsura wa yukrahu du'a an karhanta addu'a wato makaruhi ne ka yi addu'a bil ihrami bayan ka yi harama au ba da ko bayan ka duk ma'anar kai ne wasu sun fassara au bil abin nan wa kurahu du'a bil ihrami an karhanta addu'a yayin yin harama wanda zai taɓa yiwa ba kana yin Allahu akbar kana addu'a wanne za ka yi guda ɗaya bai zai yi wa. sadaka au ba'dahu da Hu. wato ma'anansa bayan yin harama din kai addu'a makaruhi amma bai yiwa kana yin harama kuma kana yin addu'a kana kabbaran harama kana addu'a sai dai ka zaɓi guda ɗaya saboda haka anan tun da baiti ne wato waƙe ne dole ne zai dinga faɗan wasu lafuza wanda suna buƙatan a fahimci me yake nufi saboda zai ɗan kauce wata ƙa'ida ta larabci wa yukrahu du'a bil ikrari an karhanta yin addu'a bil ihrami ba mutum yayi harama bayan kai kabbaran harama sai ce au ba da ina nufin dai bayan kabbaran harama din makaruhi ne kai addu'a au bin ruku'i tsani ko kuma kai addu'a a cikin ruku'i tsani madaukaki wato yayin da kake ruku'i kaga na bin ruku'i kan yayin yin ruku'i ne akwai lokacin da zaka iya addu'a amma bil ihrami lokacin da kake Allahu akbar ba wannan lokacin wannan baiti akwai matsaloli guda biyu kenan matsala ta farko ce makaruhi ne yin addu'a bayan an yi harama wato bayan kayi Allahu akbar kafin ka karanta Fatiha da kuma makaruhi ne yin addu'a bayan ko lokacin da aka yi rukuri lokacin da aka yi rukuri bari mu dauki matsalan yin addu'a bayan harama yin addu'a bayan harama a wurin malikiya makaruhi wacce addu'a suke nufi ita ce du'a ulis iftari. addu'an bude sallah wanda muka karanta ta a hisnul muslim muka karanta addu'o'in muka fassara sauri malikiya makaruhi ne ma'ana ba za ka yi ba in kai kar hanci, sai dai sallan ka ba ta ɓaci ba da ka bari da yafi a masaban malikiya menene dalilin su shine hadisin ana wanda imam bukhari ya rawaito anas bin malik yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa Abu wa Umar radiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da Umar Allah ya da su sun kasance suna bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin kenan da me suke budewa da Fatiha wani hadisi ko Imam Bukhari da Muslim suke suka ruwaito shi wannan shine dalilin malikiya cewa ba a yin addu'ar buɗe sallah kamar yadda suka ce ba a yin bismillah kafin a karanta fatiha ba a yin ta'awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin a karanta fatiha duka dalilin shine wannan hadisin na Anas bin Malik hadisin ingantacce ne sai dai wajen fahimtar ma'anansa ne za a samu sabani don bukari ne ruwaito shi yace manzala sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun kasance suna buɗe sallansu da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zuwa ƙarshen fatiha kaga zahirin sai yana nuna kenan ba sa karanta wani abu bayan kabbaran arama kafin fatiha kaga ba sa yin addu'ar buɗe sallah ba sa yin bismillah ba sa yin ta'awuzi duk malikiya sun karhanta wannan amma zance mafi inganci addu'ar buɗe sallah sunna ce kamar yadda bismillah shi ma sunna ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin kai kira'an shi ma sunna ce amma bari mu kawo dalili na addu'a din wanda aka nassanta ta anan wa yuqahu du'a yace an karhanta addu'a bil ikrami bayan kai harama bayan kai Allahu akbar wannan hadisi na Anas Malik in an dauke shi a zahirinsa a haka yayi karo da hadisai da yawa ingantattu wanda suke nuna mazalar ta sama yana yin addu'ar buɗe sallah bayan yayi kabbaran harama kafin ya fatiha in kuma muka masa wani fassara babu karo din shine abinda hadisin yake nufi kafin mu kawo dalilan addu'ar buɗe sallah manzala ta sana da abubakar da umar sun kasance suna buɗe sallansu da alhamdulillahi rabbil alamin ai da fatiha ma ta buɗe sallansu da sura kafin fatiha sai sun karanta fatiha sannan su karanta sura kenan ya kawo shi ne a babin kira'a in dai zaka ka zaka yi karatu a sallah dama akwai fatiha akwai sura to manzala ta sama da Abubakar da Umar sai sun fara karanta fatihan kafin su karanta sura shine ma'anar wannan wannan hadisi haka malamai suka taujihin sa ko kuma ya zamana Anas bin Malik bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta addu'ar bude sallah ba saboda a sirrance ake yin ta amma shi abun da yake ji bayan kabbaran harama shine yana jin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha ne kawai ake karantawa to amma wanda suka ruwaito mana su Abu Huraira su Aisha su kuma sun san manzon Allah sallallahu alaihi yana bude sallah da addu'ar bude sallah to sai zama shi Anas bin Malik ya faɗi iya abun da ya sani su kuma yana suna da wani dadin ilimi sama da nasa wa man alima hujjatun ala lam ya'lam wanda ya sani kuma hujja ne akan wanda bai sani ba in za a tafi a hakan wanda yana da wuya kuma Anas bin Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi a ce bai san manzon Allah sallallahu yana wato bude sallansa da addu'ar bude sallah yana da wuya amma kuma zai iya yiwa din ba mustahili bane in mun dauke shi duk wato amsa ne na wannan hadisin in ma tun da manzon Allah a sirrance yake Anas bai sani ba sai ce da Fatiha ake budewa ko kuma yana nufin ana bude qira'a a sallah da fatiha ne ba ta ba sai an karanta fatiha sannan a karanta sura a karanta sura a baya amma abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kamar yadda tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim manzala sallama ya kasance in yayi kabbaran harama sai yayi shiru kafin ya karanta fatiha sai yayi shiru sai abu ya ce ya rasulullahi ara aita sukutaka ko bi abi wa ummi ya rasulullah ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a ya rasulullah ina bada fansan mahaifiyana da mahaifina wato akan wani abu ya faru da kai gara ya faru da iyayena ka iyayena daraja shirun da kake yi bayan kayi kabbaran harama kafin ka karanta fatiha me kake faɗa ne kafin kai kira'a kaga shiru kawai yake ji ake bai tambaye tambaye bane sai tambaya sai manzo Allah ta sai ya ce masa aqulu ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghassilni min khataayaya bil ma'i wa sajj wal barad wa tarwa bis sajj wal ma'i wal barad shike nan sai karanta masa wannan addu'an bude sallah yace ita ne yake yi kafin kira'a to kaga Abu Hurairah shi ma da bai tambaya ba ai kawai sai ya ce manzo Allah yana bude sallah da me alhamdulillahi rabbil alamin to amma sai tambaya tun da asirance ne sai aka gaya masa manzala ta manzala ya gaya masa cewa yana yin addu'a to idan ko an yi in an yi kabbaran harama in manzala ta ma yi kabbaran harama yana yin addu'a kafin Fatiha to kaga ko ai ba makaruhi ne karanta a wato addu'an buɗe sallah ba bayan kabbaran harama sai dai ya zama sunna sunna mustahabba wato haka aka fi so ne. wannan addu'ar kuma da na karanta ita tafi shahara a addu'an buɗe sallah bukhari da muslim suka suka ruwaito ta اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله ka nisanta ni tsakanina da kurakuraina kamar yadda ka nisanta tsakanin sama da ƙasa ya zama ba na yin laifuffuka ko ka gafarta min laifuffuka na sannan Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dams ya Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina kamar yadda ake tsarkake tufafi ake tsaftace tufafi fari daga dauɗa in an wanke shi fes ba rigar da za a wanke ka tabbatar da dauɗanta ta ya fita kamar farin tufafi sannan min khadaya bil ma'i wa sajj wal bara ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da kankara da ruwa da kuma kankara ma'ana in fita fes sai wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi a addu'an buɗe sallarsa amma ba ita kaɗai ba ne akwai wata addu'ar kuma daban banda wannan kamar ne tabbata a sunan na Abu Dawud Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ftataha salata qala subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk zalla yana bude sallah da wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk to kaga Aisha ita ma ta sani kuma ta faɗa manzala ta suma yana kuma ko a sallan farilla ko a sallan dare don a wayan idan yana sallan dare yana yana bude wato ainihin sallarsa da wannan addu'a sannan haka nan akwai addu'o'in banda waɗannan wanda duk mun karanta su a cikin muslim kama allahumma rabba jibril wa mika'ila وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تمام صلاة سمعنا أين أنت أصلا أصلا جري إذا زي بودي صلا صح فذاك كنا سنة تمنزون الله صلى الله عليه وسلم a buɗe sallah da addu'ar buɗe sallah bayan kabbaran harama kamar ne tabbata a waɗannan hadisan da kuma wasu hadisan ma daban ban da wannan kamar wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi har zuwa karshe shi ma sunna ce ta manzo Allah manzo Allah yana yin wannan addu'a in zai buɗe sa. to kaga kenan buɗe sallah da addu'a bayan kai kabbaran harama kafin Fatiha ba makaruhi bane da kamar yadda aka rubuta a cikin littattafan Malikiya ba wancan hadisi na Anas kuma yana nuna maka cewa in za ka yi kira'a ka buɗe da Fatiha kafin ka karanta sura ka buɗe da Fatiha kafin ka karanta sura don shi bai ce me bai ce baya buɗe sallah ba bai ce baya baya buɗe sallah ba abin nan baya addu'ar buɗe sallah ba to sai ke aubiru ko isani haka nan makaruhi ne kai addu'a bin ruku'i tsami a ruku'i madaukaki ya ce masa asami don baikinsa kawai abin da ya cika can ya ce bil ihrami ya kare da mimun can ba ya kare da mimun amma rukunin ko shakka babu madaukaki ne tun da rukuni ne na na sallah wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin ibnu abbas mazala ta sun ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan sai ce fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fashtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum imam muslim ya rawaito hadisin an hana yin yi kira'a a lokacin da nake ruku'u ko sujjada amma ruku'u ku girmama ubangiji subhanahu wata'ala amma sujjada kuma ku yi kokari wajen yin addu'a kun cancanci a amsa muku kamar yadda jiya muka yi bayani saboda haka a sujjada nan ne ake ƙara addu'o'i ai ta yin addu'o'i amma ruku'u ka tsaya kan zikirin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi a kansa za ka tsaya amma a sujjada ka iya ƙara wasu addu'o'in ma banda addu'o'in da suka zo wato a sunna ko a hadisi ko da ka karka shagala da yi sajidun lokacin ka fi kusa da Allah ta'ala lokacin da kake sujjada a lokacin ne ake yin ake yin addu'a sai ce aw wasat alhamdu wa wasat sura aw qablaha aw da'watun masura aw wasat alhamdu ko kuma yi addu'a tsakiyar alhamdulillahi rabbil alamin wato haka baitin yake aw wasat alhamdu ba wasat alhamdi ba hikaya ne ba idafa bane inda idafa ne sai a ce wasat alhamdi alhamdin sai zama mudafun ilayhi amma alhamdu an arwaito shi alal hikaya aw wasat alhamdu ko tsakiyan suran da ake ce mata alhamdulillahi rabbil alamin Ke yasa hadisin Anas bin Malik shi ma haka yazo أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بيت بالحمد بابا كما أنا بكين حروف الجر to da ka hikaya ne hikayan wannan abun kamar ka ce suratul munafiqun ba za ka ce suratul munafiqin ba hikaya kake don je zuwa qur'ani idza ja'akal munafiqun suratul mu'minun ba za ka ce mu'minin ba saboda yaban nan qad aflahal mu'minuna aka ce suratul kafirun ba za ka ce suratul kafirun ba saboda qul ya ayyuhal kafirun qur'ani yana cewa kafirun kana cewa kafirin a hikaya za ka yanda ya zuwa qur'ani haka za ka bar shi in ka zo li irabi kuma sai zama marfu'un lafzan majrurun mahallan sai kai masa jarra muhallin sa jarra ne amma za ka bar shi da da raf'ansa in jan muzakkar Sani ne marfu'un bil wawi idan kuma mufradi ne sai zama marfu'un bil dhammati zahira kaman alhamdulillahi rabbil alamin tunda Allah ta ce alhamdulillah to baraka ko baraka ce suratul hamdi ba do ba don ba alhamdi aka ce ba alhamdu aka ce sai ka haka addu'a fatiha don fatiha gaba ɗayan ta addu'a ne ai yabon Allah ne sai addu'a a ƙarshe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ka yabi Allah ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah ta'ala sai kuma kai addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to ta addu'a kuma zaka shiga tsakiya sai dai ka ce amin a ƙarshe sai amin kawai don addu'a ne ita ma to ba a riba ta in ka karanta ka ce zaka yi addu'a a tsakiyanta sai ce wa wasta sura haka nan tsakiyan sura shi ma kada ka tsaya ka yi addu'a kana karanta sura kai addu'a wa in kana an ruwaito a sallan nafila sallan dare manzala ta sama yakan in yaga ayar rahama yakan tsaya sai roki rahama ayar azaba yakan tsaya sai nemi tsari daga azaban sai wuce to amma a sallan farilla ba a ruwaito mana haka ba kawai sai kai ta kira'an ka kawai karka tsaya yin addu'o'i a tsakiyar kira'a kai ta kira'an ka sai ka gama akwai muhallin addu'a shine sujjada da kuma karshen tahiyya sai ka je kai addu'o'in ka a can sai ce au qablaha ko kuma kafin a karanta sura bayan an karanta fatiha kenan ka tsaya nan ba ka yi addu'a bayan an karanta fatiha kafin a karanta sura na'am ya tabbata manzala ta sama yana yin sakata a wannan wurin yana yin dan shiru dan kadan in ya karanta fatiha sai dan yi shiru sannan sai ya karanta sura in ya gama karanta sura zai dan yi shiru kafin ya kabbara ya tafi ruku'u wannan sunna ne dan kadan shirun to amma ba za ka karanta fatiha tsabin nan addu'a tsakanin ba za ka yi addu'a tsakanin fatiha da sura ba li annahu lam yarid saboda bai zo a sunna ba shi za su ce makaruhi ne amma baya bata sallah me yasa saboda ba magana kai ba zikirin Allah kai sai ce au da'watun mahsura ko kuma addu'a wanda take abun takaitawa wato makaruhi ne a sallah kai addu'a ka takaita ta akan kanka wannan shine fassarar da tafi inganci ana don wani malami ya fassara shi ce wai addu'a kwaya ɗaya kullum ka dinga maimaita ta a sallah a addu'a ka takaita a kanka in ka zo yin addu'a a sallan ka zama kai kaɗai za ka yi bara ka shigar da sauran musulmi a addu'an ka ba malamin malikiya suka ce makaruhi ne makaruhi ne wannan ka keɓance kanka kawai da addu'a wannan kuma saboda wani hadisi da ya zo wanda bai inganta ba shine yana cewa la ya ummu rajulun Fauman fa yakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad kanahum hadisin Abu Dawud da isnadi wanda yake da'ifi to kaga wannan shi ma ana magana akan liman ne tukun hadisin ba da'ifi ne yana magana kan liman mutum ba zai limanci wasu mutane ba yake banci kansa da addu'a banda su sa sai ya dinga yi wa kansa baya yi wa mamu yace kar yayi haka fa in fa'ala faqad khanahu in yi haka kuma ya ha'inci mamun yake banci kansa da addu'a sama hadisin ba'ifi ne bai inganta ba da bai inganta ba za ka iya keɓantan kanka kenan ko ai ya tabbata a cikin addu'o'in manzala ta sama da yake a ruku'unsa da abin da a sujjadansa da ƙarshen sallah ai yana keɓanta kansa da addu'a yi zamiri da da abin ya amfani da zamirin mutum ɗaya ba duka hadda mamu ba to kaga yin haka ne ba karhanci kenan ba karhanci za ka yi a cikin ruku'unka a sujjadansa ka dinga alama gafirli warhamni wa'afini warzuƙuni. kai kaɗai ka roƙa kanka gafara da rahama da lafiya da da arziki da duk abin da kake bukata ba sai ka hada hadda hadda mamuwa ba sai ka hada hadda mamuwa ba ka hada da mamuwa ba ka haince su ba amma inda za ka hada da mamun kuma da yana da kyau a cikin addu'o'in ka su ma sai ka sa sauran musulmi banda ma mamun duk musulmi ma gaba da to amma zahirin wannan hadisi ya nuna alaƙanka da mamu ne in ba kai musu ba ka haince su hadisin da'ifi ne bai inganta ba to amma duk da haka ibn qayyim yace na tambayi malami na shekul islam ibn taymiya me ake nufi da wannan hadisin cewa in kai mutane limanci kake banci kanka da addu'a ka ha'ince su yace ana nufin addu'ar alqanut idan kana limancin mutane za ka yi alqanut a witiri misali sai ka zo kana ta roƙawa kanka kawai suna ta cewa amin amin kana ta roƙawa kanka ka ha'ince su <laughs> sun zama yan rakiya saboda haka sai ka hada da su baraka ce Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma hadaita zuwa karshe ba a'a Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma hadaita wa qarif anna sharra ma qadaita kaga sai ka muku addu'an gaba ɗayan ku guda biyu amma kana yi wa kanka kai kaje suna amin amin ai baka kyauta musu ba A'a in ce su don su sun dauka hadda su ne sun dauka su ma sun shiga suna dagewa suna amin amin kai kuma kana yi wa kanka addu'a amma wannan yana faruwa fa irin addu'an da ake a jami'i a wasu wurare haka sai ce ga wata malami mana addu'a kawai sai kama yawa kansa addu'a wallahi za ka ji kansa kawai yake wa addu'a Allah ba kulli wa rahmi abun nan zuwa karshe da makamantan irin wannan sai ka ga har ya gama kansa yake wa addu'a su sauran mutane ko suna cewa amin amin saboda ba ka ji larabci ba su san me yake faɗa ba to kaga mutum sai kula da wannan amma ni na fi ganin me yin hakan din shi ma bai san larabcin ba kawai haddacewa waye? bai san fassara ba ya zo kawai sai ya dinga yi wa kansa addu'a shi kansa bai san shi kaɗai yake wa kansa addu'a ba bai sani ba inda ya sani ba zai haka ba ai zai haɗa da mutane gaba ɗaya to kaga sai addu'a tana buƙatan ka san me kake faɗa ka san me kake faɗa lokacin da kake addu'a in baka san fassara addu'a ba kawai in cikin jama'a ne kawai ka karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kaga ita ta shafi kowa da kowa ta zo da shi sigar dami, kuma ba wanda bai haddace ta ba kuma ba mu da addu'a sama da ita ta tattaro alkhairin duniya da lahira gaba daya in kai ta ka nemi alkhairin duniya gaba daya ka nemi alkhairin lahira gaba daya ka nemi sharrin bari daga sharrin lahira gaba dayansa kuma a ce ta alqur'ani sai ce wannan shine ma'anar da'watun mahsura da'awa mahsura kai wa kanka kawai addu'a wannan kan ya halatta manzala ta sama yayi addu'o'insa da yawa yana yi shi kadai kansa addu'a kai ma ma mu kai wa kanka addu'a kai kadai amma in ka shigar da sauran musulmi ina da kyau Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa liman sabaqana bil iman wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ka dinga irin wannan addu'a ina da kyau ina da kyau Allahumma bi rahmatika ummana واكفنا شر ما أهمنا wa alal imanil kamil wal kitabi wa sunnatina shigar da irin wannan addu'o'in a sallanka amma idan kai liman ne saboda su ma mamun su samu amma ban ba makaruhi bane sai ta awi du'a bil julus al awwali aw ba'da taslim al imam al mukmil awi du'a haka nan yana daga cikin karhanci abinda aka karhanta makaruhi kai addu'a bil julusil awwali a zaman farko kaga kana son ka tsawaita shi kenan na'am zaka iya yin a bayan za zaka iya yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wanda akwai sabanin malamai iya tahiyya kawai za a tsaya ko za a iya ƙara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce ba suka ce ba ra'ayi a zaman farko ba suka ce a tahiyan ƙarshe ake yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka ce a na farkon ma za a suka ce don hadisin musabai sun tambaya ya za su ma salati a tahiyya ba bambance tahiyyan farko ko na ƙarshe ba suka ce to na farkon ma ana yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk addu'o'in da manzo Allah ya bayar wanda za a ƙara a tahiyya bayan tahiyya to suna tahiyyan me ƙarshe kamar yadda muka karanta a baya tahiyyan ƙarshe wannan in kai tahiyya ka ƙara da salatin manzo Allah ta sama shikenan ka tashi ka tafi zuwa raka'a ta uku a tahiyyan ƙarshe kuma sai ka ƙara duk irin addu'o'in da kake son ka ƙara musamman wanda suka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi su a wannan lokaci na fata mun fahimta Auba da taslimin imamin mukmili yace au ba da taslimin imami ko kuma bayan sallaman liman al mai tikawa wato mai tika sallah wato sallama ta ƙarshe wanda ya tika sallansa wato shine bayan ya ce alaikum assalamu alaikum ya ce kum innan to daga nan kuma makaruhi ne kai addu'a amma lokacin da yake kokarin sallama kana ka fara wata addu'ar ka kana son ka karisa ta bayan tahiyan to kafin ya ce kum din nan zaka iya karisa in ya fara assalamu sai ka maza zaka karisa shikenan yana cewa kum kai ma sai ka ce assalamu alaikum me yasa saboda manzala sama ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman don ai koyi da shi ne in yayi ruku'u kai ya dago ka dago jira ka wa idza sallama fa sallimu in ya sallame ku sallame to abun nan liman ya sallame sallah kai kuma ka tsaya wai kana wasu addu'o'i wani addu'o'i kuma bayan an ce kai koyi da liman ai in yayi kawai kai koyi abin nan yana yin sallama ka yanke duk abin da kake yi shikenan sai kai sallama kai ma kamar yadda wasu suke yi sai liman ya dago daga sujjada har ya zauna wai suna addu'o'i a cikin sujjada to ina wa idza rafa'a farfa'u in ya dago daga sujjada ku dago umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka tsaya kana ta wasu addu'o'i wasu zikiri nan ba muhallin su bane muhallin su kafin liman ya tsago in ya tsago kuma sai ka yanke sai ka me sai ka bi sai ka bi saboda haka liman an sanya liman liman don ai koyi da shi duk motsin da ya kai dai kar kai motsin sai yayi in yayi kuma to ka biyo shi a baya saboda haka kenan dadewa da wasu suke a sujjada har liman ya zauna makaruhi ne shi ma liman ya sallame mutum ya tsaya yana ta addu'a yana ta addu'a sai can daga baya ka ji ya sallame shi ma makaruhi ne ai addu'a tana da faɗi in ka gama sallan ka daga baya ka koma gefe kai ta addu'o'in ka ko awa nawa zaka yi ba iskali ai amma nan kan kana cikin kurkukun liman ne liman sai inda da kai in yayi motsi kai in ya dago ka dago duk yanda kai in ya gama sallar sa to kai ma ka gama amma kada kuma ya gama tasa kai kuma ka ce a baka gama baka ci gaba dai don ba kai kaɗai kake sallan ka ba kana sallah tare da tare da liman ne shine ma'anan au bada taslimil imamil mukmili wato bayan sallama liman wanda ainihin wato ya cika sallansa to sai ce au ghamdu ainin wa du'a bil ajami aw hamluhu shay'an bi kummin aw fami farqa'atun tashbiku naw takhassuru iqa'uhu wa an bi dunya yufkiru farqa'atun ba qarqa'atun ba sai ta gyara Au Gambo ainin ko kuma rintsa ido a sallah shi ma makaruhi ne rinsa ido a sallah waddu'a bil ajami ko kai addu'a da yaren da ba na larabci ba a cikin sallah shi ma makaruhi ne aw hamluhu shay'an ko ka dauki wani abu bi kummin a hannun riganka ka ɗauki wani abu mutane da hannun rigansu babba ne dan cefenen ka gaba ɗayan kai kasuwa za ka sa shi hannun riganka ka rike shi haka ka dawo gida <laughs> to in ka zo sallah ka aje dan cefenen ka a gefe sai kai sallah amma ka ɗauke shi ya zai dan shagaltar da kai Aufami ko ka rike wani abu a bakinka wani sai koyo kudin sa a bakin sa nan kwandala ko fitikansa irin na da sai mu ce koyo a baki ya gama sallah cikin nan sai fito da shi ya rike a hannu ya kama tafiya ka san zamanin da ba a cika yin aljihu ba ne ba a cika yin aljihu ba a riguna to karka ya ka kulle shi a jikin zanin ka ko mayafinka ko ka sa aljihun ka a yanzu ne amma karka sa a bakinka to an karhanta mutum ya rintse idonsa saboda me sabanin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai rufe idon sa ba a sallah bude idon sa yayi kuma abin da ya tabbata a sunnan manzo Allah sallama idan yayi sujjada kamar ne tabbata a hadisi ingantacce idan yana sallah kai idan ya tada sallah kana idza salla ta'ata ra'sahu wa rama bi basrihi nahwa al-ard manzo Allah sallama idan yana yin sallah kamar da ya zo a riwayan bai haƙi da hakim ingantaccen hadisi yana sun da kansa ne in yayi kabbara Allahu akbar ya kama kirjin sannan to yana sun koyar da kansa kasa amma ba sun haka ba ina ba ya ɗaga kansa haka sama yana ɗan sun kaɗan sai ya jefa ganinsa a kan ƙasa sosai suka fassara sai ya jefa ganinsa a inda zai sujjada a wurin da zai sujjada a nan yake kallo nan yake kallo to kaga wannan shi yake nuna khushu'i idan kana son ka samu khushu'i a sallanka to kar ka dinga waiwaye waiwaye ka kalli inda kake yin sujjada ka kalli inda kake yin sujjada ba waiwayawa dama hagu gefe da gefe babu ka kalli can ka kalli can a'a ka kalli inda za ka yi sujjada shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka rinsa idonka wannan ma bai yi ba manzo Allah bai rufe idonsa a sallama in ka tsaya kana waiwayawa nan ka waiwaya nan magana kuma yace inna ma huwa ikhtilasun yaqtalisu shaytanu min salati al-abdi haka Aisha ta tambaye shi Aisha ta tambaye magana kuma ya labarin waiwaye a sallah ne magana kuma yace ai waiwaye a sallah wani faucewa ne da shaytan yake faucewa mutum sallansa shaytan ne yake fauce maka sallanka to kar kai take dai dinga fisgan sallanka ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli can gaba a'a ka kalli inda kake yin sujjada nan ne zaka samu khushu'i kaga waiwaye waiwaye na hana kushu'i. kuma ubangiji ta lace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minai sun samu rabo inda suke da kushu'i a su me kushu'i ne Kushu'i shine kankan da kai na zuci lokacin da ka kabbara sallah ka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma to komai ka faka shi a gefe yanzu tunanin Allah kake shine kake ganawa da shi sai ka ji zuciyanka ta zama danya ta ta zama wato abun tausayi sai ka ga kana marere cewa Allah sai ka dinga tina lahira sai tsoron Allah ya karu maka sai ka ji kanka kai ba komai bane a gaban Allah subhanahu wataala wannan shi ake cewa khushu'i tawadu'u na zuciya kankan da kai na zuciya ko kankanci da zuciyar mutum take ɗauka a gaban Allah subhanahu wataala don ganin girman Allah to wannan khushu'in ana samun sa ne idan an kiyaye wasu abubuwa a sallah wanda zamu karanta yanzu ko muka fara karanta su in ka kiyaye wannan to shikenan zaka samu kushuri a kallanka yanzu ubangiji subhanahu wataala ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka in dai kana yin salla ba za a samu kana yin alfasha ba ba za a samu kana yin munanan ayyuka ba alfasha kaman batsa da maganganu na ashar munanan maganganu na baki ko zina da sauransu almunkar kuma duk wani mummunan aiki to me yin sallah sallarsa tana hana shi alfasha da munanan ayyuka to amma mutane nawa ne wanda ka san suke yin sallah kuma suna alfasha da munanan ayyuka zaka iya lissafa su me yasa ba sa sallar ne sabo me yasa to saboda babu khushu'i a sallar su babu khushu'i inda akwai khushu'i sallan za ta sa musu tsoron Allah da ba za su sabi Allah da idan mutum ya kabbara ya ce Allahu akbar kamar yadda kabbara ma'ananta Allah shine mafi girma komai zaka ajiye shi a gefe ka fuskanci Allah ka ji cewa kana ganawa zuwa ga Allah ne almusalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahhaba lidhalik ka shirya ne don ka gana da ubangiji ta'ala kana jin ganawa kake da Allah ka gama sallan ka haka ta azar ma ta zo la'asar har ka gama sallolin nan a haka kake yin ka. ba za ka zama mai sabon ba ka zama fasiki ko fajiri ba saboda akwai girman Allah tare da kai irin wannan sallah ita ne take hana alfasha da munanan ayyuka amma in babu khushu'i sai kaga mutum yana sallah kuma yana alfasha kuma fasiki ne ma to dole a samu khushu'i to ina abubuwan da aka karanta wanda za mu karanta yanzu galibin su waɗanda suke hana khushu'i ne duk abin da zai hana ka khushu'i a sallanka ka ji baka da kankan da kai a sallanka to ka kiyaye shi shi yasa idan ka kabbara sallah ka kalli inda zaka sa goshinka zaka ji baka tunanin duniya ya rage maka tunanin wasu abubuwa zaka zaka ji ka fiskanci Allah ne subhanahu wataala shi yasa manzala ta sama ya hana mutum ya daga idonsa sama a lokacin da yake sallah kamar da ya tabbata hadisin Jabir bin Samura manzala ta sama ce la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilayhim imam muslim ya rawaito hadisin lalle mutanen da suke daga idon su sama to su hanu in kuma sun kito wata ran suka daga idon ba zai dawo ba manzo Allah kamar zai musu mummunar addu'a in ba su daina ba mutum ya daga idon sa sama idon ya kidawa a wasu ko a mai da jikinsa ya zama irin na jaki ko na alade To da haka karka dinga daga idon ka sama a wata riwayan ta bukhari aw tuqafanna absarahu ko a fauce idon ka wani sai a cire mutum idon san ya daga sama haka in ka daga idon ka sama me kake kallo zai shagaltar da kai zai mantar da kai sallanka haka ne zaka kalli wannan wannan na wucewa ka kalle shi waccar na wucewa ka kalle ta na ma sai ka manta da me kake yi a kanka yana inda zaka sa goshi tunanin ka tafi a sannan haka nan manzon Allah ya tabbata hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi in ya zauna a sallah yana duba yar yatsa ne don kaga in aka ce idan kana tsaye ka duba inda kake kafa goshinka to in ka zauna kuma yatsanka da kake nuni da ita nan ita zaka duba don kar ya shagaltar da kai karo ne abu ya shagaltar da kai daga ka. kamar da tabbata hadisin muslim manzala sama ya kasance yana shimfiɗa hannunsa na hagu ala rukbatihi yusra a bisa gwiwansa ta hagu zai shimfiɗa shi haka akan gwiwarsa ta hagu in ya zauna a sallah sannan sai ya damƙe kuma yatsun tafin hannunsa na dama gaba ɗaya zai damƙe su gaba ɗayan su sai nuni da sabbaba wanda take bin ifhama wannan doguwar yatsa kenan zai haka sai ya tsora ta ita kuma akan cinyansa ta dama wannan kuma ya tsora akan cinyansa ta hagu can wajen wato gwiwan cinyansa ta hagu zai shimfiɗa su aka ya tsora hannun hagu hannun dama kuma sai a dunkule yatsu hudun nan kai kaman ka kulle su haka yatsu hudu wannan doguwar yatsa mai nunin nan kuma sai ka nuna ta haka ka tsora akan cinyanka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to eh haka wa ni bi basarihi ilaiha sai jefa ganin sai zuwa ga wannan yatsa Idan lokacin da kake tayya ka dinga duba yatsanka ka kafa yatsanka haka sai ka dinga kallon ta shi ma zai sa maka kushuri a sallah ba za ka ji cewa kana tunanin wasu abubuwa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya haka ya koya sannan mazala ta ya kasance wani lokacin yana motsa yatsa yana motsa duk wannan sunna sani a tahiya idan yayi yana tahiya zai shimfiɗa hannun kan gwiwansa na hagu wato cinyarsa ta hagu sannan kuma ya dunkule yatsunsa guda hudu ya miƙe ainihin yatsa mai nuni ya tsora akan cinyarsa ta dama sannan kuma sai ya dinga ya miƙe ta wani lokacin baya kaɗa ta lokacin kuma ya harrikuha yana karkaɗa ta yana kaɗa ta wannan shi ma inganta a hadisi ingantacce na Abu Dawud kuma sannan ya zo a riwayan imam ahmad manzala sama ya kasance yana cewa lahiya ashaddu ala shaitani min alhadidi yace wannan yatsan da nake nuna wannan a sallah ta fi shi wa shaitan tsanani fiye da karfe wato kamar dukan shaitan kake yi fiye da ka ɗauki wani makami na karfe kana dukansa da shi haka zai dinga jin haushinka idan kana motsa yatsan shi yasa mai risala ibn abi zai alqirawani yake wanda ya miƙe ta haka don ya tabbata suna ana miƙe ta ba ba kada ka ba yace wannan zaka ka kudurta kaman kana cewa Allah ɗaya ne haka kaman kana cewa Allahu wahid Allah ɗaya ne wannan nuni idan kuma kana motsa ta to ka kaddara kamar guduma ce da kake dukan shaidan da ita kana dukan shaidan da ita lokacin da kake motsa ta kamar yadda ya zo a wannan hadisin ta fi ainihin sanda ta ƙarfi wato jiwa shaidan rauni to idan ka mi in ka nuna tsanta ka sai ka dinga kallon ta wannan shi ma ta maka khushu'i a sallanka ka ji kana tsoron Allah wato a cikin sallanka kana kankan da kai wannan shine au ghamdu ainin amma rinsa ido wannan to me kake yi rinsa ido ka saba sunan manzala ta sallama ka bude idonka sai dai idan akwai buƙatar rinsa idon buƙatar rinsa ido shine kana cikin sallah kana kallon gaban kaka sai wata mata ta zo wucewa to wannan sai ka rinsa idonka don kar ka kalle ta ko wani tsirecin wani ya bayyana sai ka rinsa idonka don kar ka kalli tsirecin amma in ba irin wannan bukatan idonka a buɗe ne kaje za ka kalli haramun za ka iya rintsewa in abun ya wuce shikenan sai ka buɗe idonka waddu'a bil ajami yace haka nan addu'a da bebanci shine yaren da ba larabci ba kowane iri ko turanci sunansa bebanci duniya yare a duniya ba ba na larabci ba sunansa ajami sunansa ajami larabci kawai shine arabi yare na larabci to shi ma makaruhi ne amma malamai suka ce lil qadiri ala al arabiyyati da wanda yake da iko yayi addu'a da larabci to yayi addu'a da hausarsa ko yarensa an karhanta amma sallarsa bata ɓaci ba ko a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiya don ana maganan addu'an cikin sallah wannan ko shine abinda malamai suka tafi akan sai ka duba manyan manyan littattafan fiqh duk sun tafi akan haka idan kana jin larabci makaruhi ne in ba ka jin larabcin kuma babu makarhancin kwata-kwata ka faɗi buƙatar ka da irin yaren da ka iya ko a cikin sujjada ko a ko a ainihin abun nan ƙarshen sallah wato shine bayan tahiya ko kuma in ana sallan gawa maimakon ka tsaya jin kawai kai shiru kai ta addu'a da hausa in baka iya larabci ba kai ta roƙa wa gawa da abun nan gafara yafi akan kai shiru in ka iya larabci ne sai a ce a ah, bai kamata kai da hausa amma in baka iya ba kai kabbara kawai ka kama addu'a Allah ka gafarta masa ka ji kansa ka sa rahama a cikin kabarinsa Allah ka ba manzo Allah ce son kai tai addu'a da hausa kawai yanda duk abun da ya zo maka na addu'an alkhairi sai ka masa Allah ka sa iya amsa tambayoyin da za a masa na kabarin nan ba wani iskali a ciki saboda mai saboda ba dalilin da ya hana a yi addu'an da wani yare ba dalilin da ya ce sai lalle da larabci za a yi addu'an shi yasa aka samu wannan damar ko amma da mun samu hujja aka ce kar ayi wata addu'a sai da larabci to kaga da ba wanda zai ce maka kai da larabci sai a ce abin nan sai da larabci wanda zai ce maka kai da yarenka ko da wani yare daban da sai a ce dole sai da larabci amma da yake sallah ita tsarin ta gaba ɗayan ta larabci ne sai a ce to in ka iya larabcin ko bai kamata kai da wani yaren ba don ka ɗauka daga kabbara askar inda ake yin nan da kira'a da komai zaka samu larabci ne amma addu'a tun da aka bar shi a buɗe aka ce kai kokari wajen yin addu'a ba a ce da larabci ba to sai a bar shi kawai a buɗe ne amma da kai da larabcin kuma da ya yafi akan kai da wani wani yaren ba larabci ba na fata mun fahimci matsala amma duk zikirin da manzon Allah ya koyar da shi a sallah dole ka kai shi yanda ya koyar da shi da larabci ba za ka canja masa wata ma'ana kai shi da abun nan da wata ma'ana Allahu akbar in nan ba za ce Allah mai girma sai ka kama alhamdulillahi rabbil alamin ba ina to sai ka ce Allahu akbar haka nan Fatiha ka kama fassaran ta kawai ka ce godiya ta ta yabo dukkan yabo ya tabbata ga Allah madauka abin nan abin nan mahalicin talikai kai ta tafiya a haka mai rama bai jin kai a alhamdulillahi rabbil alamin dole ka koya yanda yake a larabci kamar inda aka buɗa kuma a babin addu'a shi kuma in ka iya larabci bai kamata kai da wani yaren ba in baka iya ba kuma zaka iya yi da wani yaren sai ce au hamluhu shay'an ko kuma mutum ya ɗauki wani abu bi kummin a hannun rigansa au famin ko bakinsa me yasa saboda zai shagaltar da shi zai hana shi kushuri a sallah zai hana shi zai rage masa nitsuwa a sallansa kana rike da wani abu a hannun riganka kaga zai zama ruhi, yanzu kun san misalin wannan kamar wanda ana sallan tahajjud zai dauki alqur'ani yana kallo haka shi ma sai a ce bai kamata ba ka ajiye qur'anin ka ka rike kirjinka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsora hannun dama akan hagu ka saurari ƙira'an liman a sallan tarawih ko tahajjud ka ji ƙira'an tana shiganka tana shiganka ya fi ba da kusu'i shi ya fi akan ka rike me ka rike qur'ani kana kokarin jujjuya takarda kana kaza kama ka ka tsora hannun hagu kawai baka tsora dama ba haka manzo Allah ta sama yi ba ka amma akan rike alqur'ani idan limamin bai zai iya yi da ka ba to sai ya rike da ya rike alqur'ani yana karanta muku saboda akwai maslaha a cikin sa sai a hakura da wa'incan sunnonin mustahabban don a samu ai tahajjudin ko sallan tarawih amma sauran mamu me laluran kuma a rike qur'ani wani qur'ani zaka rike kuma ka saurari kira'an kawai ai sallah kake yi in kana son ka koyi karatu ka je gaban malam ya koya maka ka bude qur'anin ka amma nan sallah ake yi kuma ka aje qur'anin yafi yafi nitsuwa ka maida al'amarin ka zuwa kira'a amma an karanta wannan ayan yanzu za a tafi wannan duk tunanin ka ga shafin na ya kare zan juya shi hannunka ɗaya yana rike da qur'ani ɗaya na kirji ka shigo da wasu abubuwa har ma wani sai ka ji idan liman ya dan kakare daga can sahun baya wani yana kokarin ta da liman daga sahun baya fa kai duba kake ba ga alarmomi a gaba ka ba su su tashe shi kuma ta da mutum ai ba da zaran ya bata ne ake ta da shi ba a'a sai in ya gagara ya dawo ya sake dawa abun bai yi ba to alarmomi na gaba sai su tashe shi amma daga kaɗan ya yi kuskure zai iya dawa ya gyara kana tsawon bayan can sai ka ka kwana kira'a saboda kana rike da alqur'ani kamar wani mahaddaci <laughs> kaga ka sa kanka wata ɗawainiya ka sa kanka ɗawainiya na fata mun da to a daina ɗaukan abubuwa a sallah shi yafi bada mai khushu'i shi yafi bada khushu'i Hau famin ko kuma mutum ya ɗau abu a bakinsa ya rike wani abu ya sa shi a baki shine kamar kuɗi ko wani abu kuma ne wannan shi ma makaruhi ne amma malamai suka ce makaruhi ne idan bai zai hana ka fitar da harufa alqur'ani lokacin da kake kira'a ba in zai hana ka fitarwa kuma sai zama haramun kuma zai bata maka sallah ka sa abu a bakin ka ta yanda bara ka iya fitar da harufa ba lokacin da kake karatu to sai zama kuma ai ka bata karatu sai zama sallan ka bata yi ba ka je dai in ma bara ka iya barin abun a fili ba ka je gida ka ajiye shi ka dawo kai sallan ka amma in za ka iya fitar da harufan amma da wani abu a bakinka to zai shagaltar da kai wannan abun sai zan shi ne amma kuma sallan ka tayi na fata mun fahimta sai ma da yace farqa'atun tashbiku naw takhassuru iqa'uhu wa an bi bidunyan yufkiru farqa'atun yana daga cikin makaruhai a sallah wato kakkarya yan yatsu ba ba suka guntule su ba shi ne mutum ya dinga tankura yan yatsun sai yana matsa su haka zaka ji suna kare. ka gwada ka ji irin wannan shine farka ka dinga matsawa suna kat suna kat haka makaruhi ne a sallah me yasa saboda wasa ne wasa ne a cikin sallah shine to au tashbikun tashbikun shine sarkafa yatsun ka dinga haka kana sarkafa su ka shigar da wasu yatsu cikin wasu ka hada tsakanin su haka kana shigar da wasu cikin yatsu wasu yatsun cikin wasu yatsun shi ma makaruhi ne a sallah me yasa saboda yana tafiyar da khushu'i ya tafiyar da ainihin wato yanzu ka sa wasa a cikin sallanka ka sa wasa misalinsa kuma shine kamar wasa da gemu a sallah kana sallah kana wasa da gemunka ko gashin bakinka ko wani abu a riganka duk karuhi ne sallah ai khushu'i ne kawai kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sa aka karhanta irin wannan wato da kaman a ce al'ada ana yi ne da sai malamai suka fahimta sai suka shigo da shi cikin wasanni a tsalla suka ce wannan wasa ne a tsalla a daina yin sa ba a yin sa au takhassuru ko kuma kama kuibi a tsalla shi takhassur ka dauki hannayenka nan ka sa su a nan kuibin ka haka nan wurin madaurin wandon ka ka rike shi haka irin yadda gayu suke kamar tsayuwa na gayu ka dan kama ainihin kwankwason ka haka ka tsaya a tsalla. ai ba tawazu a cikin wannan wani aiki ne na masu girman kai kuma aiki ne irin na yahudu kamar yadda manzala ta sama ya faɗa a'a ai hannayenka kan suna nan saman kirji in kuma mazhaban malikiya za ka yi abin da ya fi jaran ma ka sake su ne amma ba za ka zo me ba za ka zo ka kama ainihin ƙugunka haka ka tsaya kamar kana tsayuwan za a ɗauke ka hoto irin gayu zai ɗau hoton nan ba za ka yi haka a sallah ba sallah kana ganawa da Allah ne subhanahu wa ta'ala so da ka takhassur shine kama kulbi a sallah da hannaye guda biyu gefe da gefen kugun ka wurin matsaurin wandonka wannan kuma hadisi ya tabbata ingantacce a bukhari da muslim abu huraira radiyallahu anhu yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yusalli rajulu mukhtasira manzala kuma ya hana mutum ya sallah yana mai kama kugunsa haka manzala kuma ya hana saboda me yana tafiyar da kusuri? ba wannan ba siffa irin ta sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi yayi ba sannan Aisha kuma ta rawaito mana a Bukhari tace ka fi'lul yahudi manzo Allah ya wannan aikin yahudawa ne yin hakan din aikin yahudu ne suna yin za su yi sallah suke irin wannan a irin sallan su amma mu babu wannan a sallan mu tawazu za yi ka kankan da kanka kar ka shiga wato kar ka yi wani tsayuwa wanda kai ka ga dama don shari'a ta riga ta tsara maka ga yanda za ka yi ba yanda ka ga dama za ka yi ba shine ma'anar tafasso iqa'uhu wato abin nan eh, tsugunansa shi ma makaruni ne shi mai sallah tsuguno ne iqa'u al-iqa'u amma wani irin tsuguno tsuguno irin na kare tsuguno irin na kare shine aka haramta ko aka karhanta mai sallah yayi ba mun faɗi siffan yadda ake zaman sallah ba kanin ya sujjada da sujjada a zaman farko ka zauna kan kafar ka ta hagu ka kafa ta dama a zaman ƙarshe kuma ka zauna kan duwawunka na dama ka shimfiɗa kafarka ta hagu ta ciki ka tankura ta wato ka juya ta ta kalli sama sannan ka kafa kafar ka ta dama to sai wani kuma idan ya zo sai wani irin zama shine zaman kare shine mutum idan ya zo zai kafa dukkan kafafuwansa guda biyu haka a gefe sai ya zauna kan duwawunsa sai kuma ya sa hannunsa a ƙasa haka to ka kare ne yake yin wannan zaman ka lura da zaman kare kafafuwansa ya kafa su haka amma duwawunsa yana ƙasa kafafuwan gaba suna tsaye haka to irin wannan tsugunan ka zauna da tsuwawunka duka biyu a ƙasa ka kafa ƙafafuwanka guda biyu da na dama da na hagu su fito ta waje to wannan makaruhi ne a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya rawaito shi ingantaccen hadisi yace nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'in ka iqa'il qalbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bada'ina ina nufin manzon Allah sallallahu ya hana ni wato na durƙusa kamar yadda kare yake durƙusawa in ina sallah ba zan irin durƙuson kare ba irin zaman kare ba a'a kar kai irin wannan zaman kai irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a sallarsa don kai haka ka aikata makaruhi haka na hadisi ya tabbata a sahih muslim daga Aisha Ta ce kana yanha an uqubati shaytan manzala ta yana hana irin zaman shaytan a sallah zaman shaitan shine zaman kare yanda karen nan yake zama duwawansa duka biyu suna ƙasa ya kafa kawabuwansa ta baya haka to haka shaitan ma yake wannan zaman manzon Allah ya hana yace kada mutum yayi irin wannan wato ainihin zama din bai halatta irin wannan zaman ba to haka nan kuma ya zo a hadisi kada mutum ya shimfiɗa zira'insa iftirashal qalb iftirashal qalb yanda shaitan yake abin nan kare yake shimfiɗawa wato mutum yayi haka idan zo su jira sai fuda duka zira'in duka biyu daga guyan hannunsa na har ƙarshen yatsunsa duk yana yana taɓa ƙasa wannan shi ma makaruhi ne a sallah ai tafin hannunka ne kawai za su taɓa ƙasa ka haɗe ɗan yatsunka haka sai ka sai ka dafa ƙasa da tafin hannunka amma duka zira'in ka yana haka wannan kare ne yake irin wannan kisa yace idana na nuqumna fi salati fa innaha fa inna nuhina anil ityani fiha bi sab'atin بروق بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبطء ذرائه وأذناب بكر في سجود التهية kaga shine iqya'u kalbin shine zama na kare auka basi zira'ihi ka shimfida zira'in zira'in kare shimfida zira'in ka kai ma ka shimfida shi shi ma makaruhi ne a sallah kada kai kai yanda ya tabbata a sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam wa an bi duniya yufkiru wa an bi duniya yufkiru ai wa an yufkira bi duniyan kenan shine mutum yayi tunani an ya tafakkar fi umuri duniya yayi tunani dangane da al'amuran duniya shi ma makaruhi ne mutum yayi tunani dangane da al'amuran wato duniya me yasa ina hana ka khushu'i kana sallah kana cina kasuwarka gonarka wasu sana'o'inka wurin aikinka wasu harkokinka alaƙanka da wasu mutane duka wannan zai ne zai tafiyar maka da kushu'i kankan da kai a zuciya na sallah so da haka me ya kamata ka yi ka tattara duniya ka bata a gefe don ka tashin sallah fa farriq qalbaka an umuri dunya ka karkade zuciyanka daga al'amuran duniya kamar yadda mai ahlari yake maka ka kauda su a gefe kare ya kace Allahu akbar to kaga duniya tana kasa kenan Allah shi ne mafi girma ya ce ayi sallah to ka fata duniya a gefe sai ka kama sallah ka mai da ka zuwa ga sallah to amma ba a hana kuma tunanin lahira ba me yasa saboda tunanin lahira yana sa tsoron Allah yana sa kushu yana ƙara kankan da kai na zuci to da ka tunanin lahira kan kaje kai kai wannan an baka dama don yana ƙara kushu'i amma tunanin duniya kuma mantar da kai yake abubuwa kuma zai sa ka shagala sai ka karanta fatiha kana an kabbara sallah kana tunanin duniya in aka gama sallah aka tambaye ka ni kalliman wajen ka karanta ne a ran farko da ta biyu ba za ka iya faɗa ba da ka tunanin ka ya tafi ne al'amura harkokin ka na rayuwar duniya wannan makaruhi ne bai kamata ya fito a sallan a sallan mutum ba amma al'amuran lahira wannan ka je kai tai yana da kyau don zai kara maka zai kara maka tsoron Allah amma mu sani kuma cewa babu wanda zai sallah bai yi tunani ba dole ne ko tunanin duniya ko tunanin lahira ko kuma duka biyu ka hada tunanin duniya da na lahiran ko kuma duniya kawai tina ko lahira kawai ya tina amma bai yiwa kai sallah ba kai tunani ba Ke sa hadisin Abu Huraira da ya koyar da yanda ake alwala yanda manzo Allah yake alwala yake manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya irin wannan alwala ya ka'a biyu bai yi tunani ba to za a rubuta masa abin da za a yafe masa zunubansa sai ma ka ce bai yi tunanin duniya ake nufi bai yi tunanin duniya ba amma tunanin lahira kam ai tunani kan dole a yi shi sai dai ka juya shi zuwa ga tunanin lahira maimakon maimakon tunanin duniya ana kawo ta kissa wanda ba na tamani ta inganta sai wata nan sai manzala kuma ya ce waye zai tashi ya sallah bai yi tunani ba in ba shi burgon nan nawa sai sai na le tashi ya ce zan iya ya tashi yana sallah wai sai da zo raka an karshe sai tina kai burgunan manzo Allah guda biyu ne fa wanne zai bani a ciki koren <laughs> ne ko jan ko makamacin wannan <laughs> amma ba na ji ya inganta wannan ana dai kawo a cikin kisoshi to kaga wannan shine makaruhan sallah to akwai inda malam bai kawo ba na ambace su a ciki kaman waiwaye kaman sun fuda zira'i abin nan zira'in mutum lokacin sujjada kaman kuma wasa da gemu haka ne yana daga cikin makaruhan sallah da ba a so a sallah shine idan kana jin yunwa aka kawo abinci aka ajiye to karkata da sallah ka bari ka ci abincin tukun ka bari ka ci abinci haka nan idan kana jin fitsari ko ba haya ga lokacin sallah ka je kai fitsarinka ko ba hayanka idan ma rihi ne matsayi ka sake shi fita ka je kai alwalanka ka zo kai sallah a nitse shi ma kai a hakan din makaruhi ne amma da sharadin in bai hana ka nitsuwa a sallanka ba wannan kuma hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace la salata bi hadrati ta'ami ko la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-aqbatani babu sallah ga don abinci yana halarce abinci an kawo abinci kuma to bai kamata a tada sallah ba tsaya a ci abinci wannan shine ake cewa cin abinci kafin sallah ba kamar yadda suke cewa wai cin abinci yana gaba da sallah ba a'a ba gaba da sallah sai dai ana cin sa kafin a yi a yi sallah don a samu nitsuwa to kaga kana jin yunwa ga abinci kar ka tada sallah ka ci abincin ka ka nitsu tukunna sai ka tada sallah haka nan idan ba haya ko fitsari ya matse ka ka je kai ba hayanka ko fitsarin ka ka sake alwala a nitse ka zo kai sallah don inda za yi sallan kuma kana jin ba hayan ko fitsarin zai shagaltar da kai zai rage maka kushuyi a sallah sai zai iya hana ka nitsuwa ma gaba ɗaya yadda za a gane ya hana ka nitsuwa shine liman yayi ruku'u kai kuma ka kasa yin ruku'un don in kai kana tunanin zai fito in rihi ne zai fito in fitsari ne ba ya zai fito sai ka matse shi har liman ya tsago sannan daga ba sai kai ka in ya kai ga haka baka da sallah baka da sallah don ya hana ka nitsuwa gaba ɗaya nitsuwa kuma wajibi ne a sallah sai dai idan ya dan rage maka dan kusu'i to wannan ba za a ce sallan ka ba ba amma da ka tsaya dai ka biya bukatan ka tukun haka nan abinci shi ma in ka na kansa Allah Allah kake ka gama sallan ko a gama kafin ka ci abinci sai ka biya bukatan ka ka ci abincin ka ka zo kai sallan ka a nitse shi ma wannan makaruhi ne haka nan kai sallah kana cikin fushi an hawar da kai iska fushi yayi nisa yayi yayi tsanani ka bari ka huce tukun ka kabbara sallah sai in ka shiga sallan ma duk hankalin ka yana kan abun da aka maka ne ba akan sallan ka yake ba shi ma makaruhi ne haka nan lokacin da ka gaji ka gaji shi ma gajiya mai tsawo to shi ma ka bari tukunna ka dan huta kafin ka kabbara sallah in dai gajiyan zai dan rage maka kushu'i sai yin jam'i zaka je ka samu kaga ka iya ka je kai amma kai za zaka yi sallan ka kaɗan tsaya tukun ka wasake sannan haka nan idan kanka ya tarke wato an abin da wani abu ya caza maka kai kana tunani ko iyalinka sun hawar da kai iska ko ta harkan ka ta kasuwa ta rikice to kadan tsaya ka nitsi tukunna kafin nan ma ka tada sallah don ƙarshen ta kana cikin sallan za ka kawo wannan tunanin har ya hana ka kushi a sallah ko ka je ma kana magana a sallan kai baka san Sai kake faɗa ba <laughs> mutane suna dariya kai baka san me kai ba to ka tsaya ka nitsu wato ita sallah dai ana buƙatan wato nitsuwa ya zama baka da wani abu da ya shagaltar da zuciyanka ko jikinka kafin ka shige ta domin ya zama ka samu khushu'i shi yasa ibnu ash yace wa tukrahu salatu ibnu rushd wa tukrahu salatu fi halati ghadab wa halati al-ju'i kadhaka wa ta'ab an karhanta sallah a halin fushi malam bai kawo wannan shi anan ba amma ibnu rushd ya kawo shi shi ma littafin malikiya ne sannan an halatta abin an karhanta yin sallah a halin yunwa da kuma halin gajiya mai yawa saboda haka wayannan halayen duk da za su sa ka kama wani tunani to ka bari ka gama wannan bukatan ka dan huta fushin ka ya dan hute tunanin ka ya dawo daidai sannan sai ka kabbara sallah don kana ganawa da Allah ne subhanahu wataala idan kai haka to lalle sallan ka za ta samu khushu'i irin sallan da ake bukata mai ƙara tsoron Allah wanda take hana alfasha da munanan ayyuka za mu tsaya nan insha Allah sai kuma ranar laraba za mu karanta abubuwan da suke ɓata sallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa assalamu alaikum malam a bayaninka na jiya ka ce mutum zai iya hada nashi salati to ina laifin salatul fati الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته wato matsalan da ake da shi a salatul fati abu biyu ne abu na farko akwai wasu lafuza da aka sa a ciki wanda su kansu sun yi sabani mai ma'anansu shine al-khatimi lima ughliqa فشين صلاة الفاتمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to kaga alkhatim lima ughliq annan me ake nufi da mai cika abun da aka kulle me aka kulle zo ya cika shi mai cika abun da ya gabata to wannan idan yana da wasu ma'ana wanda suka saba wa shari'a to kaga sai zama ba za a yi wannan salatin ba shi yasa jiya na ce in ba a shigo da wasu lafuza wanda suka saba wa shari'a ba in kuma ma'ana ce wanda bata saba wa shari'a ba sai a ce ya halatta a yi shi amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar ya fi shi ko kuma wanda magabata suka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko kuma sallallahu alaihi wasallam wannan da ake ciki wajen fassarar shi kansa salatin fatihin domin daga gaba ne aka aka kera shi mana ka kirkire shi to shi yasa da ake na cikin littafin magabata sai mu je mu bincika mu ga wato menene yake nufi kaga bai inganta magabata sun yi ko da sayyidina ali yana da wani salati makamancin wannan ba irin wannan ba amma shi ma bai inganta ba sayyidina ali ya faɗe shi hadisin ya za'ifi bai inganta ba sannan abu na biyu sai aka zo aka ba shi falala aka fifita shi akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya fi na manzon Allah ya zai manzon Allah ya koyar da abu wani kuma ya mafarkin wani abu sai kuma na san ya zama ya bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bai zai yi ba to kaga wannan shine abin da ba za a yadda da shi ba mu masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba za mu taba yadda da wannan ba wannan ba aka ce ya fi qur'ani ya fi qur'ani in ka karanta shi sau daya ya fi ka karanta alqur'ani yana a cikin jawahil ma'ani qur'ani sau nawa ma sau ɗari shida yanzu ka karanta qur'ani sau ɗari shida darajan ka bai kai wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya ba qur'ani fa maganar Allah ne ba mu da sama da shi sai aka ce ga wani abu kuma wani malami ne ya zo da shi babu shi kwanan nan aka kirkiro shi yan shekarun nan sai aka ce kuma ya fi alqur'ani sau ɗari shida ko dubu shida ma to ya za a yi wannan abu kaga hankali bai zai ɗauke shi ba idan ka zo ka fifita wani abu akan salatin manzon Allah ma wani salati da yanzu idan za mu ce ai salatin da magabata suka yi wanda suke cewa sallallahu alaihi wa sallam ko Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa salli mu zo mu ce yafi talatin da manzon Allah ya koyar Ibrahimi da mun yi rashin hankali da bata ne wannan a ce ai magabata ya suka koyar da shi to wannan ai manzon Allah ne ya koyar da shi to fa wanda ma magabatan sun yadda da shi an yi istifati a kansa bare kuma wani daban to kaga wannan hanya ce na shedan zai shigo mutane sai fifita musu wani abu wanda ba shi wani daga nan sai ka tsarkake shi ka ba shi mahimmancin da ya fi na alkur'ani kuma wani abu yana nan a rubuce a littattafansu su da aka tambaye su kuma cewa haka abun yake su malamai su kuma su kare salatul fatimi sai suka ce haka ne mana ai kaman turare ne da ruwa yanzu kaga bara ka rayu ba da ruwa ko to amma idan ka ɗauko ruwa cikin kwalba sai ka ɗauko turare cikin kwalba zala wanne ya fi daraja wannan in ruwan nan zaka sai shi naira hamsin ko naira ɗari wannan turaren nawa zai zama sai ka dubu ɗaya ko fiye da haka to wai salatul fatin shine kaman turare shi kuma salatin manzo Allah kamar ruwa da wannan kwatancen ne za a gamsar da kai cewa salatin manzo Allah ya fi alqur'ani wai kamar yadda ruwa ba za ka rayu ba sai da shi kaga yana da muhimmanci turare kuma ko babu shi ba za ka rayu ba afwan salatul fati ya fi alqur'ani kaga qur'ani dole sai da shi addini zai tsaya ruwa sai da shi rayuwa za ta tsaya to turare kuma ko babu addini zai tsaya salatul fati ko babu shi za ka yi addinin ka to salatul fati ya fi qur'ani daraja kamar yadda turare ya fi ruwa daraja yanzu da wannan misalin shikenan sai zama an gamsar da mutum kuma da haka duk wanda ya rungumi wasu bidiyoyi sai ya bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ka'ida ce in dai ka ɗauki wani abu na bidi'a ka bashi muhimmanci to za bar wani abu kuma na sunna manzo Allah ta sama kuma ubangiji ta ne ya faɗa yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda ya saba sunna mazala sama fitina za ta same shi a duniya shine zai fada cikin bid'a akwai azaba mai radadi kuma a lahira to duk wanda kaga ya rungume wani abu na bid'a to akwai wani abu da ya bari na sunna kaga ai magabata kan duk salatin manzon Allah ne suke kawo wanda ya koyar kuma ni littattafin mu na fikiyo gaba daya daga daga ishimawi har yayi sama duk irin salatin da ya zo a hadisi ne babu salatin Fatifa guda daya da mai ishimai shi ya fara kawowa cikin ƙananan littattafai nan salatin manzala su kuma kaje ka duba salatin ibrahimi ne wanda ya tabbata a cikin bukhari da muslim to kaga wani kuma sai zai kawo wani abu ba cikin littattafan magabata ma sai kuma zai ce wai yafi ma na manzo Allah ta kuma kai yafi qur'ani ma to kaga wannan abu in dai kai kana bin alqur'ani da sunna ai dole kai shakka a cikin wannan al'amari ko an kirkiro shi ne don a da mutane don a batar da mutane duka wani abu zai shige ka to sai ka faka shi a gefe ma'anansa akwai shakka an zo an fifita shi akan abun da baka shakkan za sai ka ajiye shi a gefe kai irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar in dai shirya kake nema wannan mai tambayar yana cewa malam wayata tana dauke da wani application wanda bayan 'yan mintuna yakan tunatar da ni ambaton Allah ta'ala wani lokacin har ina cikin banɗaki ma sai ya dinga yi min wannan tunatarwar to wai ya kamata yi da shi in ka zo shiga banɗakin sai ka kashe in kuma ko ka kashe zai sai ka ajiye wayar ka a wani wuri kafin ka shiga banɗaki ko ka ba wani ya ajiye maka kenan abin da zaka yi kenan duk wani wuri na kazanta da zaka shiga banɗaki ko makamancinsa sai ka kashe wayar ka ko kuma ka ba wani ya ajiye maka ka shiga na wannan kuma yana cewa malam menene hukuncin wanda ya saci mutum shin akwai haddi a kansa ko babu sannan kuma malam an ce a cikin sharuɗan haddin zina kada ya kasance akwai shubuha to malam me ake nufi da wannan shubuha idan mutum ya saci mutum in ya kashe shi ne za a kashe shi ya sace shi ya kashe shi tabbas hukuncin kisa ne a kansa amma in ya sace shi wato bai kashe shi ba sai aka kama shi to wannan kuma alkali zai ishtihadi idan bai kai laifinsa din bai kai a kashe shi ba zai iya masa wani foro ta aziri a shi amma in sana'ansa ne sace mutanen sai alkali ya ga a kashe shi a balbaltar da shi a bayan ƙasa shi zai fi kawo zaman lafiya alkali yana da wannan damar ya zartar da wannan hukuncin a sa don ta'aziri zai iya kaiwa kamar wannan to da ka sai a kashe shi kawai wannan yana sace 'ya'yan jama'a ko wasu ma sun bata ba a san ma ina suke ba sai kila ya kashe su ne to za ka a za a iya alƙali zai iya kashe shi ko ya tsaure shi rai da rai ko makamancin wannan amma in bai taba yi ba tsotsai ya za a ɗauki wani yaro ku kama ku kama aka kama shi wannan sai a masa ta'aziri a masa wani hukuncin da ake gaba rai sake yin irin wannan laifin ba akwai shubuha ko yace wani mai shubuhan shubuhan shine wani abu da zai shiga a yi shakkan mutum ya yi zinan ko bai yi ba wannan ba zina kawai ba duk wani haddi duk da isnadin da'ifin isnadin hadisin da ne amma akan sa malamai suke udrul hudud bi shubuhat udrul hudud mastad'atu da zaran wani shubuha shine shakka anya yayi wannan abun ko bai yi ba to ba za a masa haddi ba misali yanzu na sai an samu mai shaidu guda hudu kuma sai zama a lokaci guda suka gani kuma kowa ya ga azzakarinsa a farjin matar wannan shine za a tsaida da haddi amma idan suka zo mutum hudu ne shaidun sai wanda yace da yamma na ganshi wannan kuma yace da safe wannan yace da rana shikenan ba za masa hajji ba dole sai lokaci guda wannan yace na ga farjinsa a cikin farjinta kamar tabarya a cikin turmi sai kuma yace a ni dai na ga azzakarinsa kan cibiyarta to ba za a masa hajji ba don shakka ya dan shiga kenan mun bayin da wannan shine shubuhat ko ko mutum ya je a wuri wato mace babu sadaki babu sadaki a yi auren a haka kaga wannan shubuha ne ba za a masa mai haddi ba don an shigar da suna aure ko mutum ya aure mace ta biyar ya haka ta ya dauka ta ya halatta ne ai to tunda ya shigo da maganan aure shikenan ba za a ne ba ba za a masa haddi ba wata mata a zamanin sayyidina Umar saboda in kana da baiwa ya halatta ka sadu da ita halal ne in ka saye ta to amma mace in tana da bawa ya halatta bawan ya sadu da ita bai halatta ba kawai sai ta je tana saduwa da bawan ta haka sai haka ta ce ah ba an ce au ma malaka da imanukum ba abin da daman ku ya mallaka za ku iya saduwa da shi <laughs> sai na mara yace walau la kitabullahi la aqamtu alayki alhadd yace ba don alqur'ani ba da na tsayar miki da me da haddi kaga ita ta fahimta ne a qur'anin nan sai take fahimtar cewa ai tunda qur'ani yana magana da mata da maza gaba ɗaya sai inda aka ce bance to ita ta fahimci matan ma sun shiga ta sai Umar bai mata haddi ba kaga anan shubuha ta me ta shiga amma da ta ce haka kawai ni na ga dama kaga sai zama zina ta tsayar mata da haddi to shubuha shine ayi shakkan anya an yi zinan ko ba a yi ba ko kuma an sadun ana da ne amma babu wani tawili ba wani dan hujja da ake da shi ana son a da abun kaman aure ko halal wani dalili wanda na shari'a sai a ce to ai shakka a shiga yanzu ba za a yi haddin ba kuma kowane haddi ma haka ne na'am wannan mai tambayar yake cewa malam idan ina bin liman sallah wadda take a sirrake ake yin ta raka'a biyu na farko wadda ake yi da fatiha ni ma a matsayina na mamu fatiha kawai zan karanta ko kuma har da sura zan karanta wannan mun yi bayani inda liman yi karatun na kaza inda yake karanta fatiha da sura a sirrance haka za ka karanta fatiha da sura a sirrance rakoyin karshe da yake karanta fatiha kawai a sirrance nan ma za ka karanta fatiha ne kawai ba za ka kara sura wannan kuma tambayar sa akan niyya ce yace malami ne aka samu akasi ban yi sallar azhar da la'asar ba har rana ta fadi magariba ta shigo to yanzu in na tashi zan yi niyyar rama ko ne ko dai zan yi normal niyya farko za ka yi niyyar rama ko ne azhar da la'asar magariba kuma kaga a lokacin ta ne sannan na biyu za ka yi ainihin abin nan za ka jeranta su kamar yadda suka kubuce maka sai ka yi azhar ka yi la'asar sannan ka yi magariba saboda manzala ta salama da ya bar sallar la'asar bai yi ta ba a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab sin da yayi la'asar din tare da cewa rana ta faɗi kafin yi magariba wannan kuma shine karatun mu da zamu yi insha Allahu ranar alhamis in sallah ta kubuce maka ya za ka yi karamata shi ma yana da ka'idodin da ake bi kafin a arama sallan za ka yi niyan qada'i idan ka manta ba kai sallah ba lokacin ta shige amma wanda suka ce akwai malamin da suka tafi kamar zahiriya suka ce niyan ada'i za ka yi me yasa saboda manzara sa ce man nasiya salata aw ma anha falyusalliha idza zakaraha a wata riwayan fala kafarata laha illa zalik a wata riwayan fa innahu la waqtuha wanda ya manta bai yi sallah ba ko yi bacci yayi sallan in ya tina saboda ba ta da kafara sai dai karama ta a wata riwayan sai aka ce domin lokacin ne lokacinta sai suka ce to niyan ada'i za ka yi ba niyan aba'i ba to amma mu fahimta cewa niyan ada'i da tsaba'i abu ne mai sauki idan ka zo sallan nan ada'i ne sai kai niyan sallah kawai baka kudurta zuciyanka ada'i kake ba sallan yanzu ne in ka zo yi kaba'i ne sai ka kudurta sallah kawai baka kudurta ramuwa ba ne baka da matsala a sallan kawai ka shiga da niyan sallah kawai kenan niyan ada'i da kaba'i wanda suka ce sai an yi sun ce mustahabi ne ba wajibi ba ne kaga ba zai rikita maka mai ba sallan ka amma kai dai ka san sallan jiya ne ko sallan azhar ne da la'asar yanzu kake yin ta da daddare sawa'un ka dauke ta qada'i ne ramuwa ne ko ada'i ne yanzu ne lokacin ta saboda an ce wanda ya tina ta lokacin ta kenan duk ne sallan ka tayi wannan mustahabi ne ba wajibi bane wanda zai fata maka sallah nan. wannan yace mala a taimaka a min bayani akan sallolin da ake kira sunanin rawatib lokutan su da ake yin su da falalar rawati ba sallah goma sha biyu ne mazalar ta sama ne faɗa hadisi ingantacce man salla fil yawmi wal layla finti ashrata raka'a bana Allahu lahu baitan fil janna tun da kawo goma sha biyu a cikin yini da dare Allah zai gina masa gida a aljanna sai ce arba'an qabla az-zuhri wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa raka'atayn qabla al-fajr kai sallan nafila raka'a hudu kafin azhar sai kai biyu kuma bayan azhar in ka hada shida sai ka yi raka'a biyu na nafila bayan mangariba in ka hada takwas ka yi nafila raka'a biyu bayan isha in ka hada zama goma sai ka yi biyu kuma kafin asuba su ne raka'at al-fajr in ka hada zama goma sha biyu wannan su ake cewa rawati sai ta ka ce musu rawati saboda manzon Allah bai cika barin su ba ya dawoma yana yin su a inda na faɗe su nan wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ina son a yi min ƙarin bayani dangane da waɗannan hadisai ko malam menene matsayin mata dangane da waɗannan hadisai su ma za su iya shafa akan ɗan kwali ko himar sai ya kawo eh, magana cikin larabci masu jami'in ra'as li hadisi abdullahi bin zaid annan nabi sallama masa ra'asahu bi yadayhi fa asbala bihima wa adbar har zuwa ƙarshen hadisin sannan ya kawo almasu alal imama yace ya kawo hadisin ra'aytu nabi sallama yamsahu ala imama wa khuffaihi sai yace wa yushtaratu lil mashi ala al imama wahdaha aw alayhima ma an nasiya ma yushtaratu lil mashi ala al khuffain واختاره العلامة ابن باز وابن تيمية رحمهم الله تعالى شرح العمدة لابن تيمية to yanzu ya kawo hadisai ne masu bayani akan shafa akan mai rawani sai ce to wannan za su nuna ya halatta mace ta yi shafa akan dan kwali ba za su nuna ba rawani daban dan kwali daban in haka ne sai a ce ya halatta kai shafa kan ka? in ana nufin marfin kai ne kawai tun da kaga hula ma rufe maka kai za a shafa kuma rawani mun yi bayani lokacin da muka zo shafa a kara rawanin da ake taurawa ba rawanin da ake yafa ba shi yasa muka ce irin rawanin mutanen Saudiya ne yanzu shimak din nan ba a shafa a kansa don yafa shi ake yi sai wanda aka daddaura aka daddaura kamar irin na sarakunan nan ko makamancinsa wanda kunce shi ma zai dan baka lokaci ko aiki to irin sa ne za ka yi shafa a kansa don irin sa ne manzon Allah ta sama yayi shafa a kansa ba wanda za a yafa shi kawai ko kuma za a dan kulle shi kawai ta baya kamar dan kwali ba ba a shafa a kansa wannan hadisin gaba su ba sa nuna shafa akan dan kwali ko wani kyalle da aka yafa ko hula rawani mai ma'anar rawani a wurin larabawa shine ake shafa a kai na'am wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya sayar da fatar ragon layya ko na suna ya biya wanda ya mishi fida rago wannan nafin hadisi ne matsala sama ya hana da yau mace sai na liyan ka sai ce karka bawa abin nan me ake cewa ta mahaucin wani abu daga cikin layyan akan a matsayin ka abin nan an bashi ladan fidan ko wani abu ba a sai da komai na ragon layya ko fata ko kai ko nama ko kayan ciki ko me sannan ba a ba wa mahauci wanda ya zo ya yanka maka ya fede wani abu daga cikin layyanka ko fata ko kai da kafafuwa ko nama ko hanjin a matsayin ka biya shi ladan aikin sa a ladan aikin sa ka bashi da kuɗi amma in ka bashi kyautan nama wannan babu laifi amma kare shiga cikin ladan aikin sa kuma kai ma haramun ne ka kai da wani abu na layyanka na'am ita wai sukan yanke naman su tafi da shi su ma wannan kuma sun yi zalunci ko ha'inci hayanci ne in ba baka ba ka dauka ba haramun ne sai an baka da suna duk ne da hadaya duk ne in ba baka ba kai ma wasi an baka ka zo ka yanka a biya ka kuɗi ba baka ba kar ka dauka sai da izini shi mai rago sai ka ce to ya wannan in dauka ne yace ka dauka shi kina amma kar ya shiga cikin ladan ka da za a biya ka na aikin da kai wannan yace malam da gaske ne in kai addu'a ba kai wa annabi wasallam salati ba ba a karbar addu'ar ba gaskiya ba ne sai dai ladduban addu'a daga cikin ladduban addu'o'i ana son kai manzo Allah ta sama salati ya fi karbuwa don ya koya wa fudala yace in ka zo in kai sallah kai wa manzon Allah salati sannan sai kai addu'a me yasa har wasu ka ce ka sa addu'ar ka tsakanin salatin manzo Allah ta sallama in kai salatin manzon Allah Allah zai karbi salatin to sai kai addu'ar ka sai ka sake cikewa da salati ma'ana ka sa addu'an ka tsakani insha Allah Allah bai zai tsallake maka addu'ar ka ba ya karbi salatin farko ya tsallaka ka karbi salati na biyu ba wannan laduba ne na addu'a haka aka fi so ka yi bi Allah subhanahu wataala sannan kai wa manzon Allah salati sai kai addu'ar ka amma ba wai in baka yi ba ba an ba addu'o'i nawa manzon Allah kuma bai yi wa kansa salati ba kafin ya yi su wannan yace malam ni ba na iya kafa <clears throat> yatsun kafata yayin zaman tahiya sai dai na kwantar da kafafun kaya kafafuna shin hakan yayi ko wajibi ne na koyi na koyi kafa kafafuwa na duk duk abin da ba za ka iya shi ba ko wajibi ne ya sauka a kanka abdullahi bin abana abdullahi bin abbas yayi sallah ya zauna kan tuwawunsa, yace abin da ya sa kafafuwa na ba za su iya dauka na bane shi sa bai istirashi ba bai zauna kan kafarsa ba yace li'anna anna rijla la tahmilani kafana ba za su iya dauka na ba shi sa ne irin wannan zaman saboda kan ba za ka iya ba kai amma kwantar da kafa ba tare da kafa ta ba duk na bayani akan kafa kafa wannan shine wanda manzon Allah ta kuma ya fi amma yanda kake faɗan ma magana ta sama yayi shine ma'ana maimakon ka kafa yar babban yatsanka kawai sai ka dan kwantar da kaman gefen ta haka al-shaykh Nasiruddin Albani ya kawo cikin sifatu salatin nabi mazala ta sallama yakan yi hakan din shi ma amma yanda na siffanta na farkon na kafa yatsun ba sauran su tsaya yatsun haka manzala ta sallama ya fi amma in ba ka iya ba kuma sai ka fito da shi din shi ma ba matsala bane don ka fito da kafar ka ta gefe kawai ba tare da ka kafa ta ba ba za ka iya ba Allah ta'ala ya gani yanka kuma zai baka ladan wato ainihin niyyanka baka sunna bangiji subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun mu alkhairi waɗanda suka nemi a yi musu addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين